zo mai Wai sai ka ce mun kai Ni ne. Ina jin ka zaki. Dan daru dan kwana kwana ma ba su isa daga kofar Nasarawa su zo su kashe wutar. Ai ban ga wutar ba. A ina. Leƙa wani ke ina ta raba ido ko da. Ai in ana ganin ta ba za ta kasu ba. In za a ɗauko maliya a haɗo da sharora dam ko a ɗauko tiga. Wallahi. Ko a ɗauko talawa. Ko a ɗauko talawa. Ko a tiga. To ba za ta mutu ba. Wannan gaskiya ne. Me ka gani nan? wannan kunin gyaɗa ne kunin gyaɗa ne mm. daga gurin gangamin biki nake yarinya da na kai ka gemu da gemu eh. za a yi aure larai larai ke larai ƙarshen amana eh, yana nan ana yekuwa jama'a ga ta nan an tsince ta tana cikin ɗakinsa a matsayin matar aure ita budurwar ta ba ita budurwa ta katsaleliya bosho ya samu ya aure ta kaga magariya ta nuna buri ya makance kenan haka ne da bikin zuwa babu zani an gama an gama komai kuma na gaya maka babu ri da sanyin jiki kai ne kace na dan jinkirta da na ce maka a bari ya huce shi ke kawa da raban wani mai kace ta na ce sai na je sai na dan je kala gurin gwamna a'a ka bari masari ba ka eh. bari in kai ka in na kai ka in ce masoyin gwamna ne kai in na kai ka in ce kai masoyinsa ne ya samu yi maka a dare ce aure za ka yi a taimaka maka a baka gida a baka abin hawa ina matar kunin gadan da nake da tsoron na gare kwale nan kare da hanta kura ina matarsa eh ai ya sake uwar gidansa ke uwar gida wacce yake taba ya kwalisa da wacce yake kwalisa akan ta iya taron gangamin zabe da eh. kasar kofar gidansa an dawo da ainar haka yake mm. da ya sake ta sai ta ce ba za ta bar gida ba domin fili ta ne ingilin laka na shi ne <laughs> da nake so kaji magana sai mu je a haɗa waya ayi yi kwanakta ka aure ta kaga a gidan za ka zauna yi magana Ka, ka, kai kai ni tun da nake da kai billahi lazi baka taba zuwa da albishir albishirin da na ji zuciyata ta mun daɗi oya wannan ba wannan idan kaga idan na kai gero kasuwa zan baka kuɗin kwano a a auno mun kwanan kar kai mun alƙawarin ɗaurin iska Eh? daurin iska na ogere da kyar aka raba shi da kumurci a ah, haba jingina kumurci ibada mota shiga yan tuwo an ce gurin rabu mai to ibada rabu mai alkur'an nan ta hali zan baka kudin kwano uku na gini auno mun kwano uku wallahi zan baka Kai ka mutuncin ka kai bari auno ma Da daurin iska auno mun wannan je ka zan same ka a gurin bada masu mai gero Allah gurin bada masu ma'auni zan toma da shi nan gidan buredin alitawa tsima eh, dan Allah kai da gidan buredin alitawa tsima eh. ai kwanaki alhaji an yi tawatsi ma na gidan tawatsi ma nan gidan buredin alhaji tawatsi ma eh bari na auno maka jera auno min jera ne in kuka ce babu mu mu ma ba ku in kuka sa mu a gaba mu sa ku a gaba mu da ku wanda ya fasa Allah ya tsine masa albarka kun ce muna hawa manyan kwanuka mu tsiyata masu lissafi ye gaskiya abu-abu wallahi yau sabon auren za a kawo amarya saboda rashin kunya saboda tabbatattu ne ku kuɗin makamai to wai yan tambayo ina ita wata ku ba mamaki yayi shi sa ba ta nan kuma kuɗin makamai to ai ni ba burge ni ba ku burge ni ba ai ka to a ce in iskanci kuke so kunna ko mazaje ne ga hanyar duk ku ba ku wuce wudurin nan ku ga yadda za a yi muku ka kama mama gida haya mana ba baba an ki a kama mata gidan nan za ta zauna na ne kwantar da haka an dinga samun tashin hankali a gidan nan an dinga samun matsala kenan gidan nan eh, eh, eh, shi kenan yanzu baba garas wanda za ka auro ce wannan kwarai kuwa ba zan aure ta ku ban eh mun rayuwa

to yanzu dai mata ta ce wannan za ku shiga daki inda duk kyas daki wallahi da ta kuza wallahi wallahi bar ku ta dawo ki shiga dakin wallahi bar ku mu je dakin mu je dakin launi lafiya lafiya lafiya kalista a daman na yi tunanin na zo domin na ƙara maimai duk da na san cewa dai na turo wakili kuma na san cewar ba makawa sako ya zo to amma sai na ga ya kamata in zo in ƙara maimai. Eh, lokacin ai daman ban karasa idda ba Allah sarki kuma ka san halin da tijai wannan gaskiya ne suna ta ra'ayin cewa tun da dai ga uban ƴaƴa mm. a yi ƙoƙari ko Allah zai sa a yi sulhu a koma wannan gaskiya ne ni kuma dai na yanke shawara aure dai na gama shi wanda dai a canja dai shige ba ko eh. Allah zai sa in samu wata sanyin wata inuwa inuwa na ta wannan inuwa ta saboda haka na san cewar duk abin da za a yi to a yi shi da wuri ko ba haka ba ne yabba tunda dai an yi jinkiri kuma na san cewar dai hankalin mai yankan ka ba ya koma kan rina wani aure za a yi ni kai na fa kunyar taki nake ji soyayya ce ta mai da ni makawo ya yeah. ai wannan ba ko kin san wani lokaci shi mahaukaci idan ya zo to magana to magana magana ce ta aure magana ake ta aure maganar aure ko ta iri ce kin gani dambarwar dambarwawa ta mahaukaci ba ta hana nan zuwa gun wacce nake wannan ba komai ne ba ba komai gida ne dai ina da kaso yana da kaso Eh, wannan fili kakata ce ta sai tekiyata tun ta yayi ta yaɗi ta yi zira'a aka sai mu wannan shi kuma ya zo ya gina gini eh. to ka kaga ina da haƙƙi a gida yana da haƙƙi babu ko wanda zai kori wani dama kuma matsala guda ɗaya tunanina idan aka ɗaura aure ni kaga saboda yara wannan gaskiya ta tara shi mm. ba zan iya cewa zan tafi gidan ka ita ne gaskiya ne wannan tsire ne asalin haukan mahaukaci tsirara haukan mahaukaci da ya yi tsirara to ya gama hauka wannan tsire ne ba komai ne ba adan Allah ka bar shi ki karba na ce ku ki ba haba yaya ba a mai da hannun kyauta baya wala ne kirki a wani da cewa ba ba da ta mure yake ba. Ba ba ta mure yake ba. Gida ne dai yana da haƙƙi yana da haƙƙi. In aka auren nan mu je zance. Eh, Laka ce Idan aka yi aure sai dai ta kai biyo ni nan ko. Eh ba komai. daman da an yawo nan zan tare ai nan zan tare da kaga ga shirgin yara saboda kwaba zan yau ne ka haife su ba ka haifa halin wannan gaskiya ne kuma daman gashi neman abocin jin waƙoƙin garba sufa ne. Allah sai. Yalam sai ina yalam

zan zo da mai hoto eh, sai na samu wani fure wata kwariyar fulawa ki rike ta soyayya a ɗauke ki a ɗauke taki na rike ta hey bayani na baki kan soyayyar mu cikin nutsuwa tsab a ware bana san wauta maganan kirki da gaskiya suka darke Nani na ai da ni da ke ba saba ba. Haba na kula na kula ki ne kawai don rama ba.